alhamdulillah yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wata'ala wanda ya raya mu zuwa ga wannan juma'a mai albarka yau muna 25 ga watan jumadal akhira shekara ta 1443 bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa cikin garin madina daidai da 28 ga watan januwari watan ɗaya kenan miladiya shekara ta 2022 daidai mu haɗu a masallacin Allah muna roƙon Allah ya yi da mu don mu saurari jawabin Allah da kuma maganan Allah Allah ka sanya mu cikin alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab Allah ka sa muna ciki ya ku bayan Allah masu albarka da daraja kafin mu ji abinda kuɗi ba mu ta kunsa a yau akwai sanarwa na wa'azin ƙungiya ta izala kungiyar mu mai albarka na wannan gunduma ta tudun wada wadda ta shirya yau za a gabatar da wannan wa'azin bayan sallar magariba a masallacin da aka fi sani a lilan kwanan lami nan kenan tudun wada wanda malamai da dama ne za su gudanar da wannan wa'azin don haka a yi kokari a halarci alkhairi a halarci maganan allah muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya ba da ikon halarta akwai masu bukatan addu'a da dama da Allah suna roƙon a sa su cikin addu'a kamar da aka sanar da ni a nan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana bukatunmu marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke da shi Allah ya kare mu da lafiya har wala akwai masu neman taimako wasu suna wajen masallaci wasu kuma sun taho kusa da masallaci wasu kuma suna roƙon yan uwa musulmi da su taimaka musu fi sabilillah da haka a yi ƙoƙari a taimaka gwargwadon hali bukatun sun yi yawa bukatun sun yi yawa masu taimakawa kuma ko sun yi ƙaranci ko kuma sun yi yawanci ne za mu ce to muna roƙon Allah ya wata mana su muna roƙon Allah ya yaye mana dukkan jarrabawa da damuwa da fitina wannan ƙasa ta mu mai albarka Allah ya zaunar da mu lafiya a cikinta Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci shugabanninmu Allah ya ba su ikon yi mana adalci muna roƙon Allah ya kare mu daga dukkan jarrabawa daga dukkan fitina muna roƙon Allah kada ya sanya abincin mu a hannun wani mutum ba shi ba ya Allah ka rika ba mu abinci daga gare ka ya Allah ka ba mu zaman lafiya daga gare ka ka kwantar mana da hankali daga gare ka ka zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya ba mu ta za ta yi magana akan kwadaitarwa akan ciyarwa fi sabilillah ciyar da abinci ibada ce mai girma ibada ce mai matsayi a cikin addininmu lallai babu shakka ya ku bayan Allah idan kuka yi nazari da tuntuntuni cikin shari'a musulunci ne haske za ku fahimci cewa lallai musulunci yana kula da rayuwar mutane musulunci ya damu kwarai da gaske matuƙa gaya dangane da al'umma ne suke ci ne suke sha suna samun wadataccen abinci ko ba sa samu suna samun kwanciyar hankali sakamakon aiki an sha hankoshi za a samu kwanciyar hankali idan ciki bai ɗauka ba to dukkan kowane irin ta'addanci karkai mamakin ganinsa idan mutum bai ci ya koshi ba karkai mamakin dukkan kalaman da zai iya ɗebowa ya ba maka fuska idan mutum bai ci ya koshi ba karkai mamakin yana iya ɗaukan makami ya ɗaura maka a kaya cutar da kai wal iyazu wannan ya sanya musulunci yake kulawa da abinci da kuma arziki matukar kulawa ta yadda musulunci ya lalata irin wannan tunanin da wasu suke yi akan mutum ya shiga kasuwa ya saye dukkan abinci ko buhuhuna na shinkafa ko kowane irin nau'in hatsi ya je ya taskace ya ainihin aji a cikin rumbu sai mutane sun shiga cikin matsatsi da wani hali sannan ya fito da shi mu sani ya ku bayan Allah aikata haka haramun ne matukar mutum ya yi da nufin ya gallaza mu al'umma ya zama abincin ya ɗauke kafa a kasuwa ya zama ba za a samu abincin a wajen kowa ba sai a wajen sa wannan kuntatawa ce wannan wato tsawwalawa ne ga fakirai da kuma miskinai mabukata bayan Allah da kuma talakawa bayan Allah waɗanda ba su da wanda zai ba su sai Allah muna roƙon Allah ya ba mu musulunci ya buɗe kowace irin hanya kowane irin salo da dabara kowace irin hikima da tsari da ainihin dokoki waɗanda za su taimaka wajen ciyar da abinci a doron ƙasa walau a masallatai ne a tsauna a tsara yadda za a yi al'umma ya zama sun yi wa kansu maganin talauci da kansu da kansu ko kuma ƙungiyoyi na cigaban gaban anguwanni ko kuma ƙungiyoyi na addini ya zama ana tunanin ya za a yi al'umma su tsayi da kansu al'ummar musulmi da daɗewa suna da kyakkyawan tsarin da su ne za su wa kansu tsari da kansu da kansu duk mutumin da yake da tunanin cewa yana jira wani ya zo ya masa tsari to wannan mutumin ya zama safi hanafsa ma'ana ya wawanci kansa abin da ake nufi da wawancan kai shine kana tunanin wanda bai san bukatar ka ba shine zai zo ya maka bukata wanda bai san abin da kake nema ba watakila ma maƙiyinka ne shine zai zo ya fidda kai daga cikin kangin da kake ciki da dadewa kasashe da dama inda musulunci ya samu bunƙasa da ci gaba hakika za ku ga musulunci yana samun kafuwar da hatta gwamnatocin kasashen a wasu lokuta sai sun zo sun nemi tallafi da gudunmuwa a hannun ƙungiyar musulmi ta wannan ƙasar. abun nufi a nan idan ka tafi kasar egypt ka tafi misra an yi lokacin da jami'ar da kuke jin labari da suna jami'at al-azhar wato al-azhar university tattalin arzikin da take da shi alalitan wato asusun jami'an ya kai matsayin da kasar misira sukutun da guda tana zuwa jami'atul azhar ta yi rancen kuɗi don ta cika budget ɗinta na shekara jami'a guda ɗaya wadda 'yan uwa musulmi suka asasa ta to al'umma ba za su taɓa samun biyan bukatunsu ba har sai sun san bukatunsu har sai sun san damuwansu amma idan ni na zauna kai ka zauna kana jiran gwamnati ta baka aiki gwamnati ta baka ilimi wai ka taɓa tunanin cewa mutanen najeriya sama da mutum miliyan 250 ne kana tsammanin gwamnati guda ɗaya za ta iya baiwa mutum 250 sana'an yi da ilimi da abincin da za su ci wannan yaudaran kai ne duk wanda yake tunanin yana zaune gwamnati za ta bashi ci ta bashi sha ta bashi sutura ya wayi gari kawai ga komai gashi na a same to wannan yawa kansa shi addinin mu addini ne wanda yake ba na zaman banza ba addini ne ba na ci ma zaune ba addini ne na tashi ka nema ka yi kumaji ka yi sammako ka tafi kasuwa ka tafi sana'a ka yi fatauci ka nemi na kanka ka nemi na halaliyarka amma duk wanda ya zauna yana jira sai gwamnati za ta bashi to wannan yana yana wa wancan kansa Allah ka kare mu don haka addinin musulunci ya ku bayan Allah ya ɗauki al'amarin abinci da muhimmanci ba yadda za a yi al'umma su rayu kyakkyawar rayuwa sai sun samu abincin da za su ci ku tafi ƙasar somaliya da ƙasashen da yaƙi ya ci su suka shiga cikin wani hali ka kalli yadda halitta suke canza saboda rashin abinci ya ku bayan allah masu albarka da daraja abinci da kake ji daga gani a rayuwa shine jigo da kuma kaso mai girma wajen tsaye da rayuwa al'umma duk al'umma da ta rasa abincin da za ta ci ko ta rasa hanyoyin samo wannan abincin to wannan al'ummar ta shiga cikin halin ha'ula'i ta shiga cikin halin kayi. don haka za ka ga mutum a cikin irin wannan al'umman da babu wadataccen abinci za ka ga mutum baya iya yin haƙuri akan yunwan cikinsa bai iya haƙura akan rashi sai ka ga duk inda ya ga abin mutane ya ɗauke a masallaci ya ɗauke takalmin liman a masallaci a ɗauke mashin ɗin liman limamin juma'a ya zo ya kafa mashin ɗinsa ya hau mumbari ya yi wa'azi akan sata ba kyau kan ya sauko an sace mashin ɗin a irin wannan al'ummar da talauci ya yawa ya zama babu wadataccen abincin da za a ci za ga ana samun irin wannan idan aka rasa irin wannan a cikin al'umma al'umma ya zama akwai yunwa a cikinta ya ku bayan Allah za ka ga tsarin rayuwa gaba ɗaya ta canza za a ga mai hankali ya dawo kamar mara hankali za ka ga halayen mazaje ya canza za ka ga malami ya koma kamar jahili saboda yana jin yunwa ka ga malami kiri-kiri yana juya gaskiya yana murda gaskiya yana tuƙa ta yana murɗa ta dole sai ta yi daidai da abincinsa to lalle in kaga irin wannan yana faruwa a cikin al'umma babu shakka akwai talauci akwai yunwa kaga mai kuɗi yana ƙarya yana yaudara yana ci da rashawa da riba don kuɗinsa ya ɗore yana gudun ya dawo ya talauci kaga uba yana rasina yana duka wa ɗansa yana ina kwana baba ɗan yana cewa baba kai ne baba na fa kana ce min baba ai yanzu yaro da gari shine baba kai ne uba na yanzu na koma ɗan kai ka zama uba wannan zai rika faruwa a cikin duk al'umman da yunwa da fatara da talauci da rashin abinci ya yawa ya ku bayan Allah nutsuwa za ta kawo cikin al'umma za ka ga mutane sun koma cikin tashin tashina kowa tunanin shi ya za a yi tayar da rigima ya za a yi cuci dan uwansa ya za a yi kashe wanda zai kashe kaga rashin nutsuwa ya tabbata a doron ƙasa. hakika wannan tarihi ya tabbatar da haka idan kai yawo a cikin kasashen duniya ka tambayi littafi na tarihi zai baka labari cewa duk inda kaga an samu tashin tashina da rashin kwanciyar hankali to talauci yayi katutu a yankin yunwa ya zama ruwan dare ko ta zama ruwan dare a wannan yankin haka za ka ga rashin gaskiya ya yatsu da kuma rashin aminci wannan shine abin da yake faruwa sakamakon talauci da kuma yunwa da kuma rashi Allah ka kare ƙasar mu mai albarka don haka ya ku bayan Allah musulunci mai daraja mai ƙarfi ya zo don ya dasa harasa da kuma turasa da kuma rukunai na kyauta ya ku bayan Allah da bayarwa da ciyarwa a matsayin ciyar da abinci a matsayin alami ne daga cikin alamomin asalin addinin musulunci ta hanyar kiyaye haƙoƙin mabukata waɗanda ba za su iya zuwa masallaci su ce a taimaka musu ba wallahi a cikin masallacin nan akwai wanda da kunya za ta bashi ya zo gaban nan ya gaya muku bukatarsa da kun fashe da kuka saboda girman lalurarsa amma akwai waɗanda ake ce musu almahrumun waɗanda kunyansu da tsoron allansu da takatsantsansu ya hana su su iya fitowa su gawa bayan allah bukatunsu Da haka kun wajibi ne al'umma ku tashi ku yi ɗango ku haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kare bukatun ƴan uwanku musulmi da kuma kiyaye al'umma daga faɗawa cikin halaka lalle ya ku bayan allah ubangijinku mai karamci yana kiran ku zuwa ga ciyar da abinci a cikin littafinsa Allah ta'ala yana cewa yana yaban bayansa masu ciyar da abinci yana cewa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا هل واقع أكرشان يا كوباين الله حديثي يا تبتشكين صحيح الترغيب والترهيب حديث أبو شريح العدوي خليد بن عمرو الله تعالى ya ƙara masa ya wata ran ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah akhbirni bi shay'in yujibu li aljanna ya ma'aikin Allah ka bani labari game da wani aiki guda ɗaya tal idan na aikata wannan aikin wannan aikin zai wajabta mani shiga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babban aikin da idan ka aikata zai wajabta maka shiga aljanna sai annabi ya ce tsibul kalam shine ka rika faɗin magana mai daɗi Allah ta'ala ya ce wa qulu nasi husna duk sanda zaka yi magana ka rika gaya wa mutane magana mai daɗi shugaba kake mai sarauta kake malami kake talaka kake uba kake daidai da ɗanka kaka gaya masa magana za ta fusata shi ya ku bayan Allah kalaman su zama masu zaƙi masu daɗi kar ka gaya wa ɗan uwanka musulmi kalmar da zai je ya kwana da kai ya kasa bacci Allahu akbar kalma ɗaya zaka iya gaya ma wani ya je ya kasa bacci wallahi akwai da dama waɗanda sanadiyyar mutuwansu da barinsu duniya kalma ɗaya ce daga ɗaya daga cikinmu ni na san limamin da a anguwan nan mugunta da kuma rashin kalamai masu daɗi na al'umman da yake rayuwa da su su suka sa mai hawan jini ya faɗi ya mutu jama'a muna kashe yan uwan mu sani ba kar ka yadda ka gaya wa ɗan uwanka kalmar da zai je ya kasa bacci ya tsaya da kai a rai akwai mutumin da in ka gaya mishi wata kalmar da kai kana can ka manta ka kwanta kana bacci shi watakila har ya mutu ba zai manta da wannan kalmar ba jama'a magana zarar bunu ce in ka zaro magana ka faɗa ta shiga cikin zuciyar nan wanka ka lalata masa rai ka dugunzuma masa rayuwa to baka san yadda zaka samu kanka a gaban Allah ba Allah ka kare ni annabi ya ce wa bablu salam abin zai shigar da ku aljanna fiyayyen abin da zai wajabta maka samun aljanna ya kai Khuwailid ibn Amr annabi yake gaya masa yake ka rika yada sallama duk inda kaga mutane ka rika assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum yau sallama tana neman ta zama tsohon yayi yau ta WhatsApp idan mutum zai maka magana kawai zai duro maka ne kamar daga sama malam mu haɗu karfe kaza malam kaza kawai mutum zai kama magana ne a hanya mutum ya ganka ba sallama ina tuka mota kana tuka mota mun yi crossing kawai in zan maka sallama tana neman ta zama tsohon yayi ba haka bane ko gaisuwa da fitilla maka sigina da mota ko da hannu ko irin gaisuwan turawa haka bravo bravo kowa kawai haka haka da na ganka kawai maka haka ko maka haka ko maka haka jama'a wannan ba shine gaisuwan da aka fi so mu ba Allah ta'ala ya ce wa idha huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ubangiji ya karantar da mu hanya da kuma yadda ake yin sallama a musulunci in ka ga dan uwanka ka ce masa assalamu alaikum shi kuma ya amsa maka ya ce wa alaikum salam inda sun samu ne ya ƙara wa rahmatullahi ko ya daɗa kara wa rahmatullahi wa barakatu wannan ita ce ɗabi'a ta musulunci Allah ka ba mu iko abu na gaba mafi muhimmanci wanda saboda shi na kawo wannan hadisin na Khuwailid bin Amr shine sai annabi ya ce masa wa ita'amut ta'am da ciyar da abinci lallai ciyar da abinci yana kasancewa ne ta hanyar a watsa abincin masu kuɗi ku fito da abinci ku ciyar da talakawa ko ku ji tsoron talauci shugabanni ku ce miki talakawa mutane suna cikin yunwa kar ku jira sai lokacin zaɓe da sati ɗaya ku fito da abinci kuna raba musu ba zai amfane su ba ku fito don Allah ku ciyar da bayan Allah ko za su zaɓe ka ko ba za su zaɓe ka ba ko za ka ci zaɓe ko ba za ka ci zaɓe ba ko za ka ci primary ko ba za ka ci ba ka fito ka taimaki bayan Allah dan ran da ka mutu ka koma kabari gaban Allah ce maka addu'a su sai Allah ya ji kanka amma baka ciyar da su ba baka yi musu komai ba baka amfanar da su komai ba baka tsinana musu komai ba ka ƙara fosfenuwa ta kwancenuwa ka ƙare ta kana dab da zaka sauka kana neman wani mukami kuma sai ka zo ka ce dan Allah jama'a ku ya haƙuri ku ya hakuri ku zo za mu gyara kurakurai ku yafe mana ko kuma talaka da yake wasu daga cikin mu sun zama kaji a watsa mana tsaba mu tafi hamaman hamaman shi shikenan sai mu manta da duk kurakuran da wannan bawan Allah ya yi bai zama mutumin kirki ba baya kaunar mu bai san al'ummarsa bai san jama'arsa bai san ƙasarsa bai san musulunci bai san addini bai san islamiyya bai san komai sai ya zo ya ainihin tafi da kwakwalwar mu rana ɗaya sai ya zo ya ce to jama'a ina limaman juma'a sai a kirgo limaman juma'a sai a bi su da buhun shinkafa ɗaya ɗaya sai a ce to sai su raba buhu ɗaya duk masallaci da liman da na'ibi na ɗaya da na'ibi na biyu da ratibi da ladane duka su tattara akan buhu ɗaya ba haka bane jama kuma limaman saboda sun wulakantar da kawunansu wani akan buhu ɗaya sai kaga ya canza baki wai an ce wai baki e, yawo na zuba ta inda menene baki ya karkata ko sai kaga juma'a na zuwa makon zaɓe ana gobe za a yi zaɓen shugabannin ƙasa sai liman ya hau kan mumbari ta jama'a ku saurara ku fito ku zaɓi wani me ya yi ma addini wanan ka da kace mu zaɓe shi me ya yi mana a addinance muna da blueprint mu musulmai duk musulmi ya san blueprint mu addinin mu shine priority mu duk wanda bai ga darajar addinin mu baya da za mu ga darajarsa duk wanda zai ga kiman al'ummansa ba to bai da amfani akan me za mu ga kimarsa ko ko sai saboda shi yana so ya kara tuwansa da aljihunsa da ra'ayinsa da ra'ayin iyalansa da al'ummansa mu sai mu tsaya mu kare masa ra'ayi jama'a da za mu tsaya mu dan goma haɗa kai akan abin da zai amfane mu baki ɗaya da mun zauna lafiya amma irin rayuwar da muke irin rayuwar dabbobi ne a daji ban kira mu dabbobi ba misalin dabbobi a daji Shi ne kowace dabba tana kokarin ta samu nata ne kowa ya rasa in ma ta ga natan bai samu ba ta ga wani a hannunka za ta je ta kwace ba haka dabbobi ke rayuwa a daji ba to wasu al'umman sun waye gari haka suke Allah ka kare mu ya ku bayan Allah a irin wannan lokacin kafin lokacin gangan siyasa a buga gangan siyasa yanzu ya kamata ku fito ku ciyar da bayan Allah ku zo ku nuna ku halayen ku halaye ne na kwarai ina masu kuɗin cikinmu kuna jira sai kun mutu mu ce muku ku bayan Allah ne ina masu sarauta masu mulki kuna jira sai kun mutu mu zo mu ce ku mutanen kirki ne kuna son addini ina malamai masu tsoron Allah yanzu ya kamata ku fito ku gaya wa mutane gaskiya ba sai lokaci ya ƙure ba malamai da masu wa'azi ku fito ku faɗi gaskiya wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab sai Allah ya ce mai la tubayyinunahu lin-nas wallahi dole sai kun gaya wa mutane in ba ba ku da wata kima ba ku da wata daraja ba mai kima ba mai daraja ba mai mutunci a gaban Allah sai wanda ya bayyana da gaskiya cikin malamai Allah ka sa muna cikin masu gaskiya ya ku bayan Allah ku sani ciyar da abinci shine aikin da annabi ya tasa a gaba tun farkon musulunci a cikin garin makka da ya dawo madina ya dasa ya daura ya ci gaba hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi da ibnu majah da sunan darimi da musnad imam ahmad bin hanbal Allah ya musu rahama baki daya hadisin ya samu ruwaya ta sahabbai guda uku abu huraira abdullahi dan Amur, dan as abdullahi bin salam Allah ya kara musu yadda suna cewa daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam lalle yana cewa ya ayyuhan nas annabi yana kira ya ku mutane afshu salam ku rika yada sallama tsakankaninku wa at'imu ta'am jama'a ku fito da abinci ku ciyar da jama'a ba sai lokacin zabe ba wa sallu bil jama'a ku rika tashi cikin dare kuna roƙon Allah ya zauna da Najeriya lafiya ba sai zaɓe ya zo ba yanzu za ku fara addu'a Allah ya zauna da kasan ku lafiya Wannasu nasu niyam lokacin da mutane suna bacci suna jira lokacin zaɓe ya zo su yaudare ku da naira goma naira ashirin ku yi maza ku tsirga cikin fada Allah kafin su je wajen Allah kun riga su amma kuka bari suka riga ku wajen Allah da bukatun su ya amsa masu to shikenan kun shiga uku kun lalace annaba a ƙarshe ce in kuka yi haka tadkhulu aljannata bisalam Allah ka sa mu shiga aljanna da aminci ma'aikin Allah annabinku annabin rahama masoyin ku mai kaunan ku yayi bayani sallallahu alaihi wa sallama cewa lallai ciyar da abinci yana ɗaya daga cikin mafi alkhairin ayyuka kuma mafi soyuwan aiki zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wata rana an tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyul a'mali khair ya rasulullah wani aiki ya fi alkhairi sai annabi ya ce idkhaluka surura ala mu'min aikin duk da yafi kowane aiki alkhairi ya ku bayan Allah shine ka shigar da farin ciki da karsashi da annashuwa da nishadi ala mu'minin akan a cikin zuciyar dan uwanka mu'mini wallahi duk wanda ka faranta masa rai ka mallake shi jubilatul qulub ila hubbi man ahsana ilaiha ku kyautata wa talaka ku gani yadda za su rika muku addu'a mai kuɗi kake mai sarauta kake ko mai alfarma a anguwa kyautata wa al'umman ka yadda za su soka ka ga yadda za su kare ka wallahi kofar gidanka za su rika kwana ba ka buƙatan 'yan sanda ko sojoji talakawan anguwanka su za su zo suna kare maka faɗa ba wanda ya sai shigo gidanka Allah ya ji kan Alhaji Ahmadu Cancan har ya mutu ga abin da ya raba gidanmu da gidansa katanga ce wallahi ba Allah tun da nake ban taba jin barawa ya shiga gidan ba ban taba ji ba amma masu kuɗi nawa ne suka tashi daga anguwan nan suka koma can haka haka kuma sau nawa aka je can haka haka aka kai musu hari jama'a ku so bayin Allah ku ciyar da abinci ina alhaji Ahmadu can canji na biyu ya jama'a a tudun wada ina yake babu wanda zai zama kamar alhaji Ahmadu can can shi shikenan tunda da can canji ya mutu ciyar da abinci ya wuce azumi ya zo talakawa ba shinkafa ba masara ba suga ‘yan siyasa ina kuke a haka kuke so mu zaɓe ku a kuke so ku samu rahamar Allah mutane na cikin yunwa jama'a ko ba a cikin yunwa ɗai ne wanda ke samu so uku yana ci a rana annabi ya ce aikin da ya fi kowane aiki shine ka shigar da farin ciki a cikin zuciyar bawan Allah mumini wanda ya fi kowa shine wanda ya wannan aikin sannan ka kosar da ɗan uwanka daga yunwa ko ka tufatar da shi daga tsaraici ka ba shi tufafin da zai sanya ko kuma ka biya masa wata buƙatarsa ga 'ya'yan mu nan application sun yawa matasa abin yi har abun ma ya ɗaure mun kai wannan ya zo wannan ya zo ala gafata malam mun yi applying custom mun yi applying immigration mun yi applying kaza ba wanda zai mu ba wanda zai mana alfarma duk suna nan na tara ina masu alfarma ga 'ya'yanku ku taimake su yaro ɗaya ka taimaka wallahi zai zama sanadiyan tsiranka da shiga aljanna ku biya wa mutane bukata ba 'ya'yanku kai ba 'ya'yan da wasu ma ba sa ƙaunanka 'ya'yan da suke addu'a Allah ka kashe baba mu ci gado babu irin 'ya'yan to ka zo ka taimaki 'ya'yan da za su yi maka addu'a sai Allahu akbar Allah ka jika alhaji wani Allah ka jika yalla labaiwa ne saboda shi ya taimake mu a tudun wada shi ya mana kaza ya mana kaza kana dan majalisa kana gwamna kana minista kana waye kana waye anguwanka ba abinda da kai me za ka zo ka gaya wa jama'a me kai mu al'umma lalle babu shakka akwai masu kokari akwai masu yi daidai gwargwadon halinsu amma masu yin sun yi karanci ya ku bayan Allah wannan hadisi imamu tsabarani ya rawaito shi a sheikh al'albani ya hassana isnadinsa ya ku bayan Allah annabi yana cewa khiyarukum man at'ama at'am shi shine wanda ya ciyar da abinci wa salam sannan ya mai da sallama ina roƙon Allah ya mini albarka da ni da ku cikin alqur'ani mai albarka da kuma hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. ina faɗin magana ta wannan ina roƙon Allah gafara gare ni da ku daga dukkan zunubi da kuskure ku roƙe shi gafara lalle Allah ne yawan rahama ne mai yawan gafara alhamdulillahi rabbil alamin wa salatan wa salaman ala al-mab'uth rahmatan lil alamin ayyuha al-mu'minuna ibadallah إن من فوائد إطعام الطعام جلب جلب المودة والمحبة إطعام الطعام ودعوة الناس إليه يجعل بينهم محبة من أطعمهم لقد ثبت في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر والحديث حسن لغيره فإطعام الطعام مما يذهب بالسخيمة من القلوب وينفي الحسد والضغينة ويقرب البعيد ويجعل العدو صديقا والبغيض وليا يا قوم من بايان الله كسني تيد أبنشي ينا تكين أبنك تفير دا غابا أشكين زوتيا ينا تفير دا ينا مطود وان دي اتدا يا إنيسا دا كي داوي يقيمشيكا ينا سن يمكي ينكا يداوي زم مسوينكا ينا سن يمكي ينكا زم ولينكا ya ku gabanni kuna san talakawa su kaunace ku su so ku to ku kyautata musu ku ciyar da su ku ba su daga dukiyar da Allah ya ba ku aro wadda ba taku ba ce daga cikin fa'idojin ciyar da shi ya ku bayan Allah yana ɗauce bala'i daga doron ƙasa hadisin bad'ul wahyi hadisin farkon wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kogon hira ya dawo a firgice wajen matarsa Khadija yake cewa ta lullube shi yake cewa wallahi qad khashitu ala nafsi ina jin tsoron zarrata raina yau me khadija take masa sai masa tayi kalla wallah sam na rantse maka da Allah la yukhzika Allahu abadan Allah ba irin ka yake tabarwa ba bari ku ji abin da yasa khadija suke Allah baya tabar da shi duk shugaban da baya so ya tabe in ya sake fitowa ta kwance nuwa a zaɓe shi in ya bar wannan matakin ya koma wancan a zaɓe shi aikai ya mutu akan kujera to ga hanya ga sirrin sai khadija tace ya rasulullah irin ka naka latasilur rahim kana sadar da zumunci yan uwanka danginka kannanka duk yan uwa ba wanda baka ba aiki ba ba wanda bai shaida da kujerarka ba wa tasduqul hadith in kai alkawari zaka bai wa taimako zaka bayar da taimako wajen gina islamiya baka ƙarya ai ta binka office ai ta cika form baka bayar ba wa tahmilul kalla wanda ya zo yana da nauyi zaka ɗauki nauyinsa wa takshibul ma'duma wanda bai da shi ka bashi wa tu'inu ala nawaidil haqq wanda masifa ta gaskiya ta sauka kan shi gobara ko wata annoba za ka zo ka bayar da tallafi ka bayar da agaji Allah ya saka ma wani cikin mahukunta a wannan zamanin sai ya tafi ya samu wani babban asibiti ya je ya bi duk marasa lafiyar nan ya raba musu naira dubu goma goma goma akwai lokacin da ya je wani asibiti ya ware makudan kuɗi kimanin miliyoyi ya ce gashi nan duk wani mai bukatan operation a ɗiba a ciki a mai aiki ya tafi abin shi ba so a sani jama'a akwai na Allah duk yadda 'yan siyasa suka lalace daga cikinsu kuma akwai na kwarai muna roƙon Allah ya karfafe su daga cikin fa'idojin ciyar da abinci ya ku bayan Allah yana sa mutum ya shiga aljanna akwai hadisi akan haka daga cikin fa'idocin ciyar da abinci ya ku bayan Allah yana tseratar da mutum daga wuta Allah ta tseratar da mu daga wuta ayyuhal mu'minuna ibadallah inna it'ama at'am shukrun lillahi ta'ala ala ma an'ama bihi alaina wa sayujazi almuhsinina ala dhalik wa yadhummu albukhala yawm alqiyamah ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف اطعمك وانت رب العالمين قال اما علمت انه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي النبي يكي شوى عشرين حديث القدسي الا رانا القيامه زي كايد علي توتي يا كيدان ادم ناني مكتشي يدني كاكي كتشي يدني sai dan adam ya ce ya rab wa anta rabbul alamin ya ubangiji na ya za in ciyar da kai alhalin kai ne ubangiji talikai sai Allah ya ce ashe wani da wani ba su zo kofar masallaci kofar shagonka kofar ofis ɗinka ba kofar fadarka ko kofar masarautarka ko ko ka ya kai liman ko ya kai malam wani suna neman ka shiyar da su ka ƙi ga ciyar da su da ka ciyar da su da ka samu ladan haka a wuri na yanzu Allah Allahu akbar jama'a ku ce Allahu akbar Allah shine mafi girma Allah ya ba mu ikon dawowa zuwa gare shi ya ku bayan Allah da mun fahimci haƙiƙanin manufar musulunci da wannan aikin na ciyarwa kowa ya ɗauka kowa ya yi sai gwargwadon iyaka iyawansa annabi ƙarshe yana cewa ma amana bi man ba ta shaba'anan wa jaruhu ja'i annabi ya ce ba mai imani da ni bane duk wanda ya kwana a ƙoshe makwabcinsa ya kwana da yunwa kuma hadisin ingantacce ne ja'i'un ila janbihi wa huwa ya'lamu bi alhali ka san cewa wannan makwabcin naka ba shi da abincin da zai ci ka kwana kai a ƙoshe har da ɗan abin nan da ake ɗan sakace ko kana haka shi kuma wancan yana can hanji da ruwan cikinsa na ta ƙululululu saboda ya rasa abincin da zai ci ألا فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام واعلموا بأن الله لا يضيع أجر المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت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 istau istaqimu a hada sahu a daidaita kar amanta yau tana ɗaya daga cikin ranakun da wannan masallaci mai albarka ya ware don nema masallacin taimako don haka a taimaka fi sabilillah Allah ya bada yakon taimakawa a daidaita sahu Allah ka tausaya mana الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلاً قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر